idan an yi maganar gdp misali ana maganar wani ma'auni ne akwai abubuwa da yawa barkate waɗanda su ake ɗauka a ce a arzikin ƙasa kaza ya bunƙasa Shi ne wanda za auna da abin da gwamnati take yi da halin da 'yan ƙasa suke ji idan arzikin ƙasa ya ɗaukaka amma wasu ne manya akawun ɗinsu ta ƙara yawa duk an sa su a cikin kasan da aka yi da ƙididdigar da aka yi da yawan accounts ɗin da suke da su a waje da yawan accounts ɗin da suke da su a gida da yawan gidajen da suke da su da yawan kuɗin da suke ba 'yan siyasa misali ai watakila waɗannan su suka fi karanci a'a in ka yanzu misali ka ɗauki budget ɗin Najeriya ka ce da shi zaka ɗauka ka auna arzikin ƙasa GDP zaka ga da ƙarshen shekara watakila kashi 20 ko kashi 25 ne kawai ake aiwatarwa saboda haka ba za a zo a bugi kirji a ce arziki ya ɗaukaka ba sai talaka ya samu abinci sai ma'aikaci eh, sai dan boko wanda ya karatu ya samu aikin yi sai masu hannun jari sun zo sun bude kamfani south africa da ake ce mun wuce ta tana generating din megawatt na wuta dubu arba'in muna generating dubu uku dubu uku nan ma yanzu ya zama dubu biyu da wani abu kamfanin nuka a kanan nan akwai fiye da 250 wanda suka rufe saboda babu wutar da za a bayar ana gani babu wani abu da yake aiki a ƙasar nan to wannan shi ake kira budu economics a zauna a yi economics a zauna a yi ƙididdiga ta rudu wannan ƙididdiga ta rudu ce wannan ƙididdiga ta rudu ce malam nasir garba ɗan tiye kenan wani masanin tattalin arziki a nan kano shi kuwa dr sa'idu ahmad dukawa na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar ta kano cewa ya yi alƙaliman haɓakar tattalin arziki da mahukunta na najeriya suka fitar na da nasaba da bukata irin ta siyasa idan gwamnati matsaloli suka sha kanta kuma shekarar zaɓe ta gabato to akan yi ƙoƙari a um, ko ƙirƙiri alƙalima a wani fanni na rayuwa da za a nuna gafa wani waje da ta yi nasara ko kuma watakila a kwakulo su idan ma ba ƙirƙira a kai ba sai a kokari a tallata su don a nuna wa mutane cewar ba fa matsaloli ne kadai tare da wannan gwamnatin ba da nasarori an fi yin haka idan zaɓe ya gabato amma ko kirkira aka yi ko a daman suna nan ɗauko su aka yanzu ake so a yi amfani da su to akwai wani abu da ike da muhimmanci kuma cewar menene alakar wannan da rayuwar al'umma ta yau da kullum shin wannan ƙarin haɓakar arziki da aka gani ta haifar da kyautatuwar rayuwa ta al'umma idan ba ta haifar ba to wannan ba shi da wata ma'ana amma yanzu a inda bayanin ya tsaya kamar ana nufin ne gwamnati ta daɗa sai da man fetur da yawa a kasuwar duniya duk ɗan wani abu da take da shi na sayarwa yanzu ta samu kasuwarsa watakila fiye da gwamnatin afirka ta kudu Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.